يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مبتساتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام فقد قدر الله تعالى في الأسبوع أو في هذا الأسبوع انتقال واحد من عظماء نيجيريا وواحد من أكابرها وواحد أيضا من رؤسائها القدماء تغلب على الرئاسة في تلك السنوات ثم بعد ذلك وترأس علينا في هذه السنوات ثم ارتهل إلى مولاه العزيز القهار بعد أن جاوز الثمانين من عمره ألا وهو الرئيس السابق محمد بهاري رحمه الله تعالى والله العظيم أيها الإخوة الكرام هذه إبرة لمن اتبع وموعظة لمن اتعب وهذيرة لمن احتذر وهذه هي الدنيا الزائلة وهذا هو الموت الذي لا بد منه وها هو الإنسان المفترض يتجول بينهما يقول الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الكفور والإنسان يخاف الموت ويكرهه ويحاول الفرار والحال هذه أنه لا بد منه قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لا جرم أن ذوق هذا التعم المرير لا محالة منه قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والمطلوب من هذه الدنيا وجود السعادة بالطاعة لله عز وجل ثم بعد ذلك والزحزحة عن النار يوم القيامة وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا الذوق الخطير المريض الذي لا بد منه بقوله في الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ثم بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أيها الأخ الكريم أما علمت أن الموت أمامك لا تدري متى يأتيه لا تاتيكم الا بغته صباحا او مساء وليلا او نهارا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في في بروج مشيده مطوله ثم القبر الضيق المظلم وهول المطلق وهناك منكر ونكير إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وبعد ذلك القيامة يوم يشهر فيه المبطلون والمصلحون جميعا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا نعم وقال أيضا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال في الإصرار تبيينا للأهوال والأهوال قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كل امرئ مسبب في أهله والنار أدنى والموت أدنى من شراك نعله ثم أيها الإخوة الكرام إن الجمعة عظيمة من الأذايب وفضل من الفضائل أدل الله تعالى عنها من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون في الدنيا من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقدي لكم أو لهم قبل الخلائق رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ففسر الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى فامضوا إلى الصلاة وذروا البيع وذروا البيع والشراء لعلكم تبلغون ثم بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الاتيان إليها مبكرا وعن عوف بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة وقد سلم وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها كما رواه الترمذي وهو حديث صحيح ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد وفي رواية على أبواب المسجد لأن للمسجد أبوابا كثيرة أو متعددة كمثل هذا المسجد له أبواب كثيرة ومتعددة ممكن أكثر من عشرة وأقل من ذلك نعم وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي كبشا أقرنا كما في رواية أخرى ثم كالذي يهدي دجاجة أو كالذي يهدي بيضة وإذا خرج الإمام دووا الصحف أو تخفهم ويستمعون الذكر متفق عليه أيها الأئمة أئمة الجوامع والخطأ فهاكم حديثكم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم يسروا ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا يصلح الله أموركم أيها الإخوة الكرام اتقوا الله سبحانه وتعالى وحسنوا أعمالكم قبل أن تأتيكم المنية وصححوا إيمانكم من قبل أن يفاجئكم الموت بالصوت الجهير واعبدوا ربكم قبل اتيان قاطع اللذات والشهوات وتوبوا إليه توبة نصوها واتبعوا سنن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أن ياتي يوم لا بيء فيه ولا خلاف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم أقثنا اللهم أقثنا اللهم أقثنا اللهم أقثنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير دار وعاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ba ni kaɗan da fatan limaman juma'a haka ke musana ba su ruwa su sha alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala akrafil anbiya'i wal mursali nabiyina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa hudubar mu ta kunshi abubuwa guda biyu ne abu na farko batun mutuwa saboda munasaba na mutuwar tsohon shugaban kasa wanda yake darasi ne daga cikin manyan darussa ga dan abu na biyu batun sallan juma'a wanda juma'a tana da muhimmanci ainu yana da kyau a rinka zuwan sallan juma'a da wuri a rinka zama su kuma malamai ko limamai su rinka sassautawa kada su ja mutane wani lokaci ya kawo ma harkokin siyasa ko wasu maganganu daban yadda za bata wa mutane lokaci da musulunci ya ce a zo masallaci da wuri sai kuma ya ce limamai masu hudu ba su kuma su sassauta saboda ka ya ku yanguwa masu daraja hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaddara a wannan mako ci ruwan daya daga cikin manyan Najeriya kuma ɗaya daga cikin kofin shugabannin ƙasa na Najeriya wanda a wancan zamani ya karbi mulki ta hanyar juyin mulki a ƙarƙashin soja a wannan zamani kuma aka zo aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya gama shekarunsa sannan kuma Allah ya dauki ransa bayan ya wuce shekara 80 wannan shine tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya masa rahama ya koyan uwa lalle hakika wannan abin lura ne babba kuma wa'azi ne wanda yake da girma ga mai wa'azuwa kuma gargaɗi ne wanda Allah ta'ala yake musamman ga ainihin wato masu rike da madafun iko shugabanni to kana talaka ma baka zira ba mai kudin ma bai tsira ba mai mulkin ma bai tsira ba domin da za a iya gata a tsohon shugaban ƙasa da idan mutuwa ta zo ya kamata sa wasu sojoji ne masu jajayen huluna wanda za su zo su harbe mutuwa ne amma sai ya kasance ina lokacin da Allah ya ɗauki ransa ma shi karan kansa shugaban da yake kai ma shugaban sojojin ma bai sani ba dama mutuwa haka take saboda haka ya koyan uwa wannan ita ce duniya duniyar na mai gushewa ce sannan kuma wannan ita ce mutuwa mutuwan nan sai ta riski kowa ta inda ba ya tsammani sannan kuma wannan shine dan adam yana zirga zirga a zakani gashi dai a duniya amma abin da ke gabansa mutuwa ce tana jiran kowa ya koyan uwa ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani yace sarki ya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin saboda ya jarabe ku wane ne a cikin ku zai kyakkyawan aiki lalle Allah mabuwayi ne mai yawan gafara lalle dan adam yana tsoron mutuwa kuma yana kyama yana kokari yadda zai tsere wa mutuwa amma kuma ba zai yiwu ba saboda ubangiji ta'ala ya ambata cewa ka faɗa musu lalle mutuwan da suke gudu da gareta, wannan mutuwa tana haɗuwa da su a duk inda suke sa'annan za a mayar da ku zuwa ga masanin gaibi da bayyane zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a nan duniya saboda haka ya koyan uwa lalle mutuwa ɗanɗano ne wanda yake mai ɗaci ɗanɗano ne mai wahala kuma dole ne kowa sai ya ɗanɗana kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani ya ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan kuma abin sani idan kun je kiyama ana cika muku ayyukanku ne a ranar tashin alkiyama amma mai rabo shi ne duk wanda aka nisattar da shi gabarin wuta aka shigar da shi aljanna hakika ya samu babban rabo domin rayuwar duniya ba ta kasance komai ba sai ainihin rayuwa wato ta rude saboda haka abin da ake nema mutum ya samu kwanciyar hankali da natsuwa a nan duniya ya yi da'a wa Allah ya bauta wa Allah shi kadai sannan kuma a lahira a nisantar da shi gabarin wuta ko da ba a yi masa ainihin ba shigar da shi aljanna ba idan an nisantar da shi daga wuta ai kun ga ba yadda za a yi ta bar shi a bayan fage karshe dai aljannan zai shiga Allah ya samu dace sannan ya koyan guwa ubangiji ta'ala ya sake jaddadawa maganan ɗanɗanan mutuwa a cikin ayoyi guda biyu ɗaya ayan tana suratul ankabut sannan kuma ɗaya ayan tana ainihin wato ayan da Allah ya suratul anbiya ayan da Allah yake cewa kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan wala flukun bai sharri wal khairi fitna rayuwa haka take Allah yana jarraban ku da abubuwa masu kyau da abubuwa marasa kyau duk yadda kake a duniya ka ce za ka rinka ganin mai kyau san bai ba zai taɓa yiwa ba yawmun nufa wa yawmun nufar kala manu da wilu nudawiluha bainan na. saboda haka wata rana dole kana cikin farin ciki wata rana kuma dole ko kaki ko kai sarkin ina ne kai ko baban sarkin ina ne sai Allah ya jefa ka cikin bakin ciki da damuwa ita duniya haka take sa'annan kuma gaba ɗayan ku za a tattaro ku a dawo da ku zuwa gare mun ji Allah daya ayanta ce kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ce sa'annan kuma zuwa gare mu gaba ɗayan ku ake tare da ku saboda ka ya kai ɗan uwa da ka sani ba wai shugabannin ƙasashe ko tsofin shugabannin ƙasashe ko masu shekaru su ne za su ringa mutuwa ba Ah, mutuwa tana gaban kowa tana gabanka tana gabana kuma baka san yaushe ne mutuwa za ta zo zuwa gare ka ba ko ta zo da safe ko da rana ko da yamma ko ta zo da daddare ko da hantsi ko wani lokaci makamancin wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ya yi na mata kono yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada bi ma'ana mukawwala murtafiya kowane irin gini ne aka yi inda kana ciki to mutuwa ta zo za ta zo ta dauke kama na kusa da kai ba sani ba ita mushkilar ta kenan ko kana da shi ko baka da shi ko kana da mulki ko baka da mulki saboda haka bayan nan kuma sai kabari gabarin nan kai kada za a sanya ka a matse ko kana da jiki ma an buɗaɗa maka ma a banza ne farai da gaske a banza ne tunda ana son a sa mutum a gefen dama za a sake a gefen dama to a ƙasa irin tamu dole sai kabari ya tare ka in kuma an faɗaɗa to sai dai a sa duwatsu ko a sa wani abu a bayanka in ko ba haka ba sai dai a sa ka a rigingine duk da kasancewa sa wa a riginginen ba laifi ba ne amma dai abinda aka fi so a sa mutum yana fuskantar gaba to za a sa ka ka fuskanci gabas ko to sai an maka abin nan idan ma kabari ne wanda yake na ainihin wanda ake daki a ciki allahadu kenan to idan aka tone sai an yi rami in an yi rami sai an tura ka duk wanda ya leka ma ba zai ganka ba sannan a toshe ka alkabarul muslim sannan kuma wa haulul matla wa hunaka munkarun wa nakirun kuma bayan an ne mutum munkari da nakiri su zo ba wanda zai tafi da kudinsa ba wanda zai je da mulkinsa duk gatan da kake da ita ba za ka je da ita ba saboda ka gara ma ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ubangiji ta halace yayin da mala'iku guda biyu suke zuwa hagun da dama suna zaune zuwa abin da mutum ya furta a nan duniya suna rubutawa kuma za su karanta masa cikin kabari tun daga cikin kabari ya za waɗansu ake azabtar da su tun daga cikin kabari annaru yuraduna alaiha guduwan washiya wa yawma kamar yadda daga cikin kabari ya kan fara samun nema. Da wanda ya biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace saboda haka sai ranar tashin alkiyama babban rana mai rikici ranar da za a tayar da na banza da na kirki duka ubangiji ya yi rantsuwa ya ce Allahu la ilaha illahu ya ce la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi la yajma'annakum ga lamun na rantsuwa ga nunun na tawkidi kuma fi'il mudari Allah ya sa mu cika da imani sannan ɗaya ayan kuma ta yi bayanin cewa duk abin da ke cikin sammai da kasai zai koma zuwa ga mai rahama yana bawa lalle Allah ta'ala ya ƙididdige su ƙididdigewa kuma kowa zai je wajen Allah ranar takin alkiyama yana shi kadai domin haka ya zo amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai sukan ubangiji zai sanya musu kauna da soyayya da rahama daga gare shi sannan kuma ɗaya ayan ta ce bayan an tayar da mutum wa kulla insanin alzamnahu sa'irahu fi onoke, kowane mutum zai taki da littafinsa yana nan a wuyarta. sannan mala'ika zai ce karanta littafinka kai da kanka za ka iya hisabi makanka kun gane ne famayya mal ya'mal sharran yara sannan kuma manita da fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya zama shiryayye to ya kubuta wanda ya bata ya rage nasa saboda ka mutane bangarori guda biyu kenan wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata rai ubangiji ta'ala ya ce ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko manzo sai mun aiko masu gargadi shine muka kawo wannan su abu kowane mutum yakan wayi gari a cikin iyalansa amma kuma mutuwa tana daf da hancin takalminsa ko yaushe saboda hakan kwana ya kare kawai mutum tafiya zai ya koyan uwa sai kuma gaba ta biyu maganar sallan juma'a lallai juma'a tana daga cikin manyan al'amura sannan daraja ce daga wajen Allah ta musamman saboda ubangiji ta'ala bai ba da waɗanda suka shuɗe kafin mu mu zo ba yahudawa da nasara ko da yake an ba su juma'a sai suka kauce dama an ce musu gashi suka ce ba sa bukata yahudawa suka dauki ranar asabar nasara suka dauki ranar lahadi sai Allah ya kawo musulmi su kuma sai suka karbi ranar juma'a to yadda suka karbi juma'a to automatically sai lissafi ya juya ana fara lissafin mako ne da ranar juma'a a musulunci daga juma'a sai asabar sai lahadi sai litinin sai talata sai laraba sai alhamis shine karshe kamar yadda mu kasance a duniya mun zo a karshe to manzo Allah ce a lahira kuma mu ne a farko mu ne farkon waɗanda za mu fara shiga aljanna Allah ya sanya mu ciki sannan kuma Abu Hurairah ya ruwaito hadisi wanda annabi yake cewa ko da ke wannan riwaya kai, Abu Hurairah ne Allah shi kare yadda da shi da waɗansu malamai ubangiji ta ya kira ya ce ya ko da kai imani idan aka yi kiran sallah ranar juma'a to ku zo zuwa ga ambaton Allah ku bar ciniki tsaye da sayarwa lalle haka shefi alheri gare kun kun kasance kuna sani idan an yi da sallah kuna iya watsuwa a bayan ƙasa ku nema daga falalan Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa ba wai sai kai yawo da tarbi kana ta ja ba ba haka yake nufi ba ya samu muna ganin duk masu yawo da tarbi ko ina suna ta abun nan mariya ne wani ma sai an yi mutuwa yake rike tarbi bayan an gama zaman makoki kuma in ya jefar da carbin kuma sai wani ya sake mutuwa sannan zai sake dauko carbin wani kuma da abin daddanna wannan ma akwai su iri daban-daban wanda ake a china sai ya gwada muku game, tsada yana yi yana lissafi yanzu za ka yi lissafi idan za ka yi ambaton allah sai ka lissafa masa da tasbihi da takabiri kai ni imomi nawa ya maka bai lissafa maka ba wa in ta ta'uddu ni'matallahi la tusuha wanda ba za ka iya kididdigewa ba ai in ba inda aka ce ka yi lissafi a lissafi ba inda za ka yi zikirin Allah ne ka yi su barkatai babu iyaka saboda haka ba sai ka riƙe wannan ɗan ɓalli-ɓallin kana danna shi ba wani kuma kana taɓa ki sai ya ce ai ina mantawa ne amma kuma ba ya manta lissafin kuɗi idan an baki kuɗi ba daidai ba sai kan gane cewa ba daidai ba to za ku yi bayani ranar takin alkiyama masu irin waɗannan maganganu yana da kyau a yi ƙoƙari a kiyaye Allah ya kare mu saboda haka imam malik rahimahullahu ta'ala ya fassara fasau ila zikirillah kamar yadda na ambata shine a bar komai da komai a zo zuwa ga ambaton Allah musamman idan an yi kiran sallah na biyu domin a lokacin liman yake kan mimbari to a bar duk abin da ake yi to sai dai kuma hadisi ya yi mana bayani duk wanda yayi wanka ya tsaftace jikinsa yayi sammako ya zo masallaci sannan ya kusanto kusa da liman ya saurari hudu ba ya fahimce ta to Allah tabaraka ta'ala zai ainihin bashi lada wato na ainihin aiki na shekara guda wanda ya yi azumi da kuma tsayuwa a kowane dare saboda haka shekara tana da kwanaki da riku da wani abu wato da hamsin da wani abu ko sittin da wani abu sannan kuma ga darare su ma haka to idan ka yi dace ka samu wannan ladan da za a baka kenan wanda in ka zo za ka yi aiki zai wahala ka yi aiki irin wannan wannan yana gwada muhimmancin a zo masallaci da wuri sannan akwai wani hadisi na abu huraira Allah ki kare yarda da shi wanda mazo Allah ya ce duk wanda ya yi wanka ko ya yi tsarki daga gidansa sannan sun mata fi sa'atil ula baka annama qarraba badna ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة duk wanda ya zuwa lokaci na farko za a ba lada kamar ya yi sadaka da saniya lokaci na biyu kamar ya yi sadaka da rakumi na biyu kamar ya yi sadaka da saniya na uku kamar ya yi sadaka da rago mai kaho na hulu kamar ya yi sadaka da kaza na biyar kamar ya yi sadaka da kwai amma da yake masallaci na da ƙofofi daman mala'iku suna tsaye suna rurrubutawa sai dai lokacin nan da aka ce malamai da yawa suka ce lokacin nan yana da wuyan sha'ani kowane masallaci da irin nasu in an samu a masallacin nan da waɗanda suke fara zuwa karfe goma su zo su zauna a masallaci to lissafin da kansu zai fara saboda haka minti nawa ne a lokaci na farko kafin a je na biyu Allah shi ya bar mu makansa sani amma liman yana fitowa yana hawan kan minbari duk wanda yazo a bayan liman baya cikin eh fa iza kharaja al imamu hadaratil mala'ikatu yastami'una adh-dhikra wa ya sami'una zikira وأما قبل ذلك فهم masajid yaktubuna al awwala fal awwala wani abin da annabi ya falake sannan bayan nan kuma sai muka yi maganar cewa idan an zo masallaci misali waɗanda suka zo karfe goma to kaga ya kamata liman shi kuma in ya zo ya yi sama sama sama sama sama haka ba ribibi ba ba bibibibibi ba don wani lokaci ana samun mutane suna da korafin iri daban-daban abinda yake da muhimmanci ba za su saurara ba wani lokacin an dan tsawaita sai ka ji sun fita suna gunaguni amma idan retirees ne baya gunaguni a layin sikirinin da karɓan pension idan babu mai man fetur ya je gidan mai akwai layi baya gunaguni ko wuni zai zai tsaya haka idan shugaban ƙasa zai zo garinsu akwai hanyoyin da ake tocewa a takura su su bi waɗansu hanyoyi amma mutum in zai yi gunaguni sai dai a wuyansa ko a cikinsa amma bai isa ya je gabansu ya yi ba sai liman ne don an raina ki amma duk da haka liman ba ce ya tsawaita wa mutane ba babu gaira babu dalili ya tsawala wa mutane ba daidai ba ne saboda ka liman ma an masa tokaciya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من كافك واتقاك يا عزيز يا غفار وصلوا وسلموا على خير bariya. محمد بن عبد الله كما أمركم الله تبارك وتعالى في مكم تنزيله في أمر بدأ بنفسه ثم صلى بملائكته ثم صلص بكم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها واتمها علينا واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله